yau muna goma ga watan zulfariya hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da yake dari hudu da amfani da bakwai ya dace da ashirin da takwas Thank you. soma karatun wannan littafi shamhu sunna na al'imamun barbahari muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu fahimta ya azabta mu da aiki sannan yi mana alƙawma ya amsa mana kafin mu shiga littafin kai tsaye akwai abubuwa uku da za mu gabata na ɗaya abokan karatu da suka hanyi mahimmancin biyu. a zamani kuma a yadda muka tsaye kanmu ne an suka ga ya fi kyau a canza kamarcin luga ɗin nan da ake yi a sa tauhidi me ya sa za mu tsokaci da dalili goma wanda ke nuna mahimmancin tauhidin da mai imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Abu na biyu za mu bi tarjaman da aka yi wane ne al'imamun barbahari domin musamman littafin kafin mu karanta littafi abu na uku na yi ƙoƙari na samar da ɗan makasudin littafin gaba ɗaya a cikin shafi biyu ba za mu ɗan bi mu bayanin abin da littafin ya ƙunsa a mataki na uku da yadda nan da ta'ala bayan la'akari da waɗannan abubuwa Allah kai mana jagoranci. Thank you. cewa Allah bai halittu ku ba kuka kai tauhidi amma kalafnan wa ma kalaftul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka ko nan aka tsaya ya ishi tauhidi da haka ba bayanin abin za mu yi ba manuniya ce don musamman mancin karatu abu na biyu dukkan annabawa gaba ɗaya da manzanni duk da awarsu kenan babu wani annabi ko manzo ake ya ce ba mutanen tsara ya ɗanyi buzo suna bauta wa Allah shi kadai bisa tauhidi ba ku da wani abin bauta ba shi ba wani uku aikinka da ƙoƙarinka ko fi kowa sallah ta kowa azumi ta kowa aikin haji in tauhidin da bai hau ba ya zama aikin kawai Allah baya ya amfa don haka hatta annabawa da na zanzamu Allah ya ce walau ashirku la hadita anhum ma kanu da za su yi shirka da duk abin da suke aikatawa ya ɓaci ya lalace don ka wanda bai tsara tauhidi ba yawan sallar da azumin a hajjin sassan da kyautatawa da komi da komi ba zai amfani shi ba gobe kiyama abu na hudu Allah ba shi da wani haƙƙi a kan bayi fiye da sauƙi shi ne babban haƙƙin da ya fi kowanne haƙullahi alal ibad an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a kamar yadda ya inganta a hadisi shi kulkani mun kuma sha karanta shi ana haƙƙin Allah akan bayi wanda dole su tsare ma mahalicin shi ne su bauta masa ta su hada shi da kowa wajen bauta abu na biyar da tauhidi ne ake tsira bari shiga wutan jahannama yau لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب kare. ko ne ka mallaka zai na komai babu da kiyama sai in ka zo ma Allah da zuciyar da ta kuka barin shaida sannan abu da shida shine babban dalili wanda al'umma za su samu zaman lafiya da aminci sannan su ma yi cikin shari'a Allah jalla jalala kuma ai aya tana cewa Allah bai na Allah ya amanu alam yalqisu imanuhum bi dhulmi ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su cuɗanya imanin su da shirka ba waɗannan su Allah ke ba su aminci da zaman lafiya amma su a shiryayyun duniya da kiyama abu na bakwai tauhidi shi yake sa duk zunuban bawa Allah ya ce masa domin kalmar la ilaha illallah annabi ya ce wanda ya faɗe ta mukhlisan da halal janna kuma annabi ya sake cewa wanda duk ya mutu bai taba zina bai ya mutu bai ba shirka bai taba shirka ba ya mutu bai shirka da Allah ta kowace hanya zai shiga zina ko ne yake yi zai shiga aljanna ko ne yake aika shi ne abu zan har yake cewa wa in zana wa in samaka annabi ya ce wa in zana wa in samaka sai da ya maimaita so uku annabi yana cewa ko ya zina ya sa a na uku ya ce ko abu zan yana so ko ba ya so ana in ba tauhidi ba ina za ka samu wannan sannan abu na takwas shi ne tushe da asalin cin wani bautar da za ka bauta ma'ana da shi sallah hazini zakka haji ba zai inganta ba babu tauhidi min amalin ما عملوا من a ba'an عباء kuma. duk abinda wanda bai tauhidi ƙarfi tauhidi ya yi kwanin tashin nan kiyama Allah ya ce za mu zo mu sheke shi cikin gogo ba zai amfana da komai ba Allah ka kare mu sannan tauhidi ne in ya cika bawa ke shiga aljanna ko hisabi ma ba a mashi yana daga cikin fadail na tauhidi wanda suka haƙƙaƙe tauhidi kamili ku ji annabi wata rana mun karanta ana ya ce masahabbai akwai wasu dubu saba'in za su shiga aljanna bi gairi hisabin wala iqadi ba tare da an masa hisabi ko hukuma ba sai tashi ya daga gida Sahabai sai suka shiga muhawara suna tattaunawa wasu su ce kila su ne wanda aka halitta aka haife su a musulunci ba su taɓa bauta magunki ba kowa zai kawo naki. har annabi ya fito ana tattauna magana annabi ya ce a me kuke tattauna suka gaya masa ce a duba ku shinkafa kai waɗanda ba sa shirka ba sa shi'unci ba sa camfi ba alamar yin ya tawakkalu masu tsaban tauhidi ne ba zai ce wane yi mun kafan mankulu ba a ya samu Allah ya bashi bai samu ba Allah ne bai kaddara masa ba da ne wannan sai na goma tauhidi ke yan tasa barin bautan bawa ka bauta mu mahalicin bayi ku zama da kyau waɗanda duk ba su da tauhidi bayi sai su mai da su bayi mutum ya zo ya kife a gaban kato ke kuma a cinye kudin shi an cinye imanin da dai abubuwa wanda ba su kenan ba to waɗannan abubuwa guda goma da na ambata Allah ya saka muku da alkhairi shine kuka hango kuka ce ya waje ba fa a dawo da littafin tauhidi cikin shekaru da yawa da muka sauke fatahul majid ba mu sake karatun tauhidi ba a nan Ba Allah ya saka muku kuma da tunanin sai matsala ta biyu kamar yadda na ce uku ne shi ne tarjama muhtasa wannan yana cikin littafin sai a ne wato bayani a takaice lil imam al-hasan bin ali bin khalaf al-barbahari wato za a ba mu takaitaccen tarihin rayuwarsa wato tarjama shakhsiya abu tarihi bil imamil barbahari domin ka san wane ne za ka karanta littafinsa Kana ta farko ismuhu wa nasbuhu sunansa da dangantakarsa huwa shaikhul hanabila babban malami ne wanda ya rayuwa a mazhaba ta Ahmad bin Hanbal imam sunnati wal jama'a al-qudwa kuma ya zama musulmi a cikin koyi al-imam jagora al-hafiz kuma wanda ya haddace hadisan da ba su gaza su a kwakwalwarsa ba almutqin sannan mai ilimin da ya goge a kan duk matsalan da yake magana a kai an kenan a suka sannan amintacce in ya faɗi to abin da yake haka ne alfaƙi wanda Allah ya ba shi fahimtar addini abu Muhammad sai masa alkunya da baban Muhammadu. Alhassan Ali, amma sunansa Alhassan an Ali. Zama ba ta Fatihil ba'i ba na farko kai masa wasali sama yana nuna maka yadda za ka ta'anta kalmar albarbahari shi ne ya ce bi fatihil ba'i almuwahada kai ma ba mai ɗigo ɗaya a ƙasa saboda akwai mai ɗigo biyu ko shi yasa ya ce almuwahada to kai mata wasali sama al da sukunin rayi da ke biyo ba a yi masa ɗauri wanda ba ta da ɗigo in ka ji an ce makalma muhumala tana da wata mai kama da ita tana da ɗigo ai muna da rago mai ke kama da ita da ɗigo masha Allah وفتح الباء ثم با تدبا من شيء البر باسي بابا وشي ما سي مشي وسلي سما البر با شيني فتح الباء الثانية ظن النبي شي ما سي مشي وسلي سما أيضا أي لا يقول wa'a al-muhmala da wanda ba ta ga dubu shine muhmala aidan ba'd al-ha'il alif bayan kuma ha'un sai alifun al A jiko, me yasa ne maganan ha ba saboda ka'idar larabci kullum in ka ga alif ya biyo kalma ya biyo harafi to ka'ida ma fataha ake mata لأن الألف يناسب الفتحة والواو الضمة والكسرة الياء ونسبة آه، إلى ضربها أن لم تاشق ضربها هي ضربها وهي الأدوية wato wasu magunguna ne ainihin barbaran abu ne na magani an gane ko na likitanci kasan muna da likitan gargajiya ko ba wanda zai ka janna maka tsini ba a tafi amma na ka sha ko bibiya a rikice kuma a ce a kai masu dabta shi su magabatanmu suna yin shi da ilimi ne ba da ƙaddari faɗi ba allake tuji yabo min Hindu wannan magunguna da ake kima barbahar daga hindu ake zuwa da shi kenan kuma sanasuba ga waɗannan abubuwa bisa dukkan alama sana'arsa aikin aikinsa nan saboda duk magabatanmu za ka gaba wanda yake zaune bai da sana'a duk manyan malaman nan da kake ji mana a saman littattafan wallahi kowa yana da sana'a shi yasa da yawan su wasu ba da ana danga

ana fatan kai ma ka zama ɗan arziki in ka taso cikin bai shaidanu jajirai anidai in ba wani shirya na ubangiji ba kama kanin murabbi ya komi ba. sai ka ga kowane tsuntsu yana kusan gidan an gane dai to shi ya taso cikin bi'a ce ta ilimi sosai ba wai abin nan ba faƙar sahiba jama'atan min ashabin imani ahmad kuma ya yi almajiranci a wajen jama'a da dama waɗanda su kuma kai tsaye sun yi kamatu wajen imamu ahmad bin hanbal ashe ba na yau bai yawwa ma ba ka sani ba منهم الإمام أحمد بن محمد أبو بكر المروزي إذا كلمة لما سأفي ونحن صاحب الإمام أحمد ونحن ما أبوكين إذا يلزم شيء إمام أحمد وأحد النجباء تلاميذه kuma yana daga cikin ɗaya daga cikin ɗaliban imamu ahmad masu kaifin basira da fahimta da ilimi mai yawa wa hibar aidan kuma ya zauna ya yi ɗalibta a ƙarƙashin sahal bin abdullah a tasiri wa hawa an shi ma malaminsa ne kuma ya ruwaito wayoyi na hadisai daga wajen ba kuma cikin magabata a sa qawluhu daga cikin abin da ya ruwaito akwai zancen shi malaminsa da yake cewa inna allaha khalaqa ad Allah ya halicci duniya wa ja'ala fiha juhalan wa ulama in ka dube ta za ka ga akwai jahilai ga sunan da kuma malamai wa afdalil ilm ma umila bihi ilimin da ya fi kowanne daraja a wajenka a wajen al'umma a wajen Allah shine ilimin da ake aiki da shi kana amfanin ilimi ba aiki ba shi da amfani ba shi da amfani ta tabbata in ka sa kafarka a cikin kutan girkin matar ka bai kwana sai ka tuma Allah <laughs> kare ilimin ba zai da hujja a hajjata ga ga ga ga da yawa amma a kuma in ka tara ilimi tuli to aiki shi ne a maho ila sai sai karanta suratul ikhlas in huwa Allahu ahad kafa daya sai ce Allah na yi ma duk wanda ke kwanta a nan ne a hawa masa ladan sai Allah ya yi mashi kashafi sai nuna masa duk wanda ke kwanta a nan ya tashi sai suna wawan ladan wani ya samu kafin wani ya samu lamun wani ya samu alifun amma ga wani datti da can a kwance waje kai shi ko sai kallon su yake yana murmushi sai mamaki ya kama shi wanda ya karanta kafa ɗaya yake ya ba ku sadaka ya ce to kai malam ana wawa ana neman alfarma kai ka kana murmushi sai ce ah, ainihin ɗana duk ranar duniya sai mun kulhu wallahu kafa bafai saboda haka me zan nema a wannan anawa ba <laughs> a yi wani ilimin kuma to kaga irin waɗannan niyoyin suna da yawa kuma ana ɗaukan su ilimi ne waɗanda suka yi amanna da irin waɗannan da masu faɗin waɗannan wallahi suka rike shi fiye da alƙur'ani saboda alƙur'ani zai ta matsala amma su su gaggada. shi sa malam ya ce wal amalu bihi haba'an duk ilimin da ka tara komin yawan shi kai aiki da shi aikin kawai ne illa ma saka sai abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa shi yasa duk aikin da bai samu sawaba ba yi ma'ana lam wafi bi sunna a huwa a mansura ya zama mai tsawo ba ma saha abinda ya inganta ma a aqsa'u ubihi ban iya yanke hukunci in ce lallai yayi ko na ya an amsa illa bi istisna'i ma sha Allah sai yi istisna da komawa da al'amura zuwa ga Allah yawa shi ba ma tsakanin shi da mahalicce shi yana bauta ne bainal haufi wa majali kana tsoron abinci da ko ba a amsa ba kuma kana fatan an amsa إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فكما غباتاتهم kowa na son ya yi kowa aikata alkhairi kuma suna bauta ma Allah kamar yadda yake suna bauta mana suna kwatsayin mu suna firgici da tsoron azabanmu suna kaskantar da kai a rayuwar haibatu ko makaniku lokuta ta uku ko sakin layi ta uku fakara kenan kwanijininsa da matsayinsa kanan imamun a kawalan bil'aqa imamu zambahari mai matukan fadin gaskiya ne koya ma za ka yi ba mu da hana a'a ba kwana da'iyatin ilal asar kuma kullun da a wasa a koma kitabu wa sunna wa amalin salafis salih da wasa kenan la ya haku fillahi launaka la'in zai shakka ko tsoron zargin mai zargi akan gaskiya wa kana shadidar inkar kuma bawa ne mai tsananin musawa ala ahali bida'i wal ahawa da duk wani ɗan bida'a da mai san zakiya ga imamul barbahari yana bai daga mashi kafa shadidin mu lahum fil yadi wal lisan kuma yakan yi a aikace ne a bayyane a aikace da hannunsa da harshen saboda haka duk yadda zai yi tabbatar da sunna da ƙarfinsa da iliminsa da arzikinsa da hannunsa da harshensa ko bai sassautawa amma sahibu saikin Allah ya ba shi shuhura inda sultani a wajen shugaban wannan lokaci a kafan al'amari yadda wasu sun daga baya Allah ya tsawake aka tsoma masa wani abu kamar yadda za mu gani zuhuduhu wa wa'u sai kuma gudun duniyarsa da taka an tsantsan ɗinsa ishahar albarbahari da zuhudi fi matalin duniya limamin barbahari ya yi suna wajen zuhudu da kyamar rayuwar duniya da abubuwa wanda suke na yodamar duniya zuhudun labi yamliku duniya irin zuhudun wanda duniya ta zo masa gaba ɗaya zai iya mallakarta gaba ɗayarta ya zau hafi kafi amma bai sa ta a kwayan idansa sai da shi za a tafin hannun wadda haka sai watsi da ita in za ce samu da ne manufarsa amma hubbullahi wa rasuluhu amma sa da Allah da manzo wa ila'ul haka da yanda yake duk abin da zai iya wajen ɗaukaka abin da yake ne gaskiya daidai da musulunci fa kalbi. wannan yana cikin ɗaya. duniya tana tafin hannunsa amma san Allah da addini da manzansa sallallahu alaihi sallam shi suka mallaki zuciyarsa ba? saboda wannan dalilin nema zakar al-muta'ajjimuna lahu masu ba da tarihi rayuwar suka yi bayani annahu rahimahullah wannan bawan Allah Allah ya ji kanta. kana zahamin min mirasi abi an sab'ina alif jam'an lokacin da mahaifin shi ya ya bar masa gado dirhami na dukan dirhami dubu dubu har dubu saba'in amma ko hannu ɗaya ne ɗauka kai sun gane kuwa eh a ce babanka ne ɗan gafe wani misali ya tafi ya bar maka gadon duk abin da ya mallaka ka ce anya cikin kayan nan ba tuwa-tuwa Allah na tuwa ne dai ba na bukata ko ba za ka ɗauka ba ka ce alhamdulillah sana'a ta ta ishe nikin abinci ne nake nema me zan yi da rufanar me zan yi da waɗannan motocin da ba su da adadi me zan yi da gidajen man me zan yi da kamfanonin siminti da siga da gishiri da kai matan ba za ka iya lissafawa da shinkafa da komi ma akwai kada aka ne muke fama yau in gida goma aka yi mutuwa uban yana da kudi in ba a yi sa'a ba sai ka ji gida sama ana jima wani lokaci da wa da ƙani kowa ɗaya kowa ɗaya sai a yi gaba a yi tashar yiwa a ajin da cikinsu ba wanda ya je ya nemo ƙwallon amma sun ɓata zunubi ina za mu to dama akan kamanta irin wannan ne don a yi kori a kamanta in ba a yi ɗari bisa ɗari ba kamar domin duk in mun tashi gobe kiyama a mizani ɗaya za a yi mana shekari موقفه من ahalin gidaje. wannan fakaran za ta yi mana bayanin matsayin daga malaman bid'a Allah akbar wa ajallu sifa yace tabbas idan ma kuma mace wanda ya تموج به الأهواء تموج فيه الأهواء يا ما يعظم من دا سمزوكيا سيوا سيادو ya tashe yana kamar yadda kasance suka biya da masu lemuwa wadda lalat da hanyoyi da ƙuran ta so mu cinno kai na ɓata iri iri ‘yan hawari jawa shi'a ta so mu cinno kai ga su jabariya ga su ƙadariya ga sunan dai وتذهب بالناس مذاهب شتى guguwa ce wanda take da mutane ta kai su wurare mabambanta da raba su da hanyar Allah. وكان أبو الحسن أبو الحسن وكنية سكينة ومن يد مكتي من حامل لواء السنة كان daga cikin waɗanda suka ɗauki tutar ko ana ha maza ha mata suka ce sai mun yaɗa ka wa an bid'ati kuma yana cikin jagorori waɗanda suka kwafsare bid'a suka mata tarnaki suka mata tabaibayi suka hana ta sakat Allah ya saka mazu ولذلك لما دخل أبو الحسن العشعري إلى بغداد shi ya sa lokacin da abul hassan al'ashari wato jagoran mazhabar aqidan ashariya su suka yi tamsili da tashbihi Allah mai gani ba da ido ba mai ji ba da kunni ba to da meri kuma ya laisa ka misulhu shay'un wa huwa tare samiul ba. domin wanda zai ce maka Allah na gani ba da ida ba to sai da ya sufanta Allah da ajin halitta sai ya gaba zai daidai ba sai ce to kai kana gani da ido Allah ba da ido yake gani ba a illa al-barbahari yazo gun al-barbahari faja'ala yaqulu wajadtu ala alal jabani shi al-ashami din ya ce na yi rabbi akan imam al-jabani wa ala abi hashim da imam abi hashim wa na nataltu alaihim kuma duk abinda suka kawo na warware ne gaje-gaje da shi wa alal yahudi nasara yahudawa ma masu kama na shubaha da nasara da majus na yi fatsa fatsa da su wa kuntu lahum wa mun yi muhawara na fada sun fada shine wa kuntu lahum wa qalu wa aksar al-kalama yace dai magana bayani kun san a wannan lokaci ne masu tauhidin mutakallinun suka so mu bayyana wanda komi suna ƙoƙari su bashi shi dalili da kaza kaza ne ai da kaza bai zan kaza ba amma sakamakon kaza sai ya koma kaza kaga an koma mantek logic ringa su a mako su wannan mazhaba haka suke tafiya alam ma sakata bayan ya gama zantuttukan da shi ne bai ce mace komai ba da yi shiru kalin barbahari sai an samu masa da cewa ma a jami'in makon da kalilan wala kasina wala na amsu illa ma kalahu abu abdullahi ahmad bin hanbal wannan abin da zama sun gane komai ba ko ka dan fahimci ina ka sa gaba ba kana ta hayaniya balantana in fahimce ka sosai ban da wata fahimta sai abinda da aƙidar da imam ahmad bin hanbal ya tsaya a kai imamun sunnati wal jama'a makamajal din bin indihi sai al'ashari ya tashi da fita fasannafa kitabal ibana akwai wani littafi nashi al-ibana yana cikin da tafi da suka fi kan gado wanda ya rubuta alam ya ko minhu shi ne albawa na rike ma an shi ba daga nan walami zahiri zuba gida da ila an ta'ada ha bai sake fitowa ya bayyana a bagadada ba har yaban bagadada an gane ko Kada ya zo ya yi duk abin da yi kawai ya ce wannan ga hayaniya kake yi a ta gaskiya sak take duk bayanin da imamu ahmad ya yi mana ya wadatar da mu ba sai kayi wannan ba shiyukuhu su ne ne malaman ka kana salabar wahabi yul ilma ala jama'a ya samu ilimin ku a wajen wasu manya min kibar ashabi imami ahmad manya manyan ɗaliban imam ahmad wajen mashayikhi ahmad bin muhammad bin al-hajjaj abubakar al-marwazi rahimahullah yana cikin malamansa da ciki akwai sahal ibn abdullahi tsakoni abu muhammad rahimahullah sai da ya لما كان البر هاري بهذه المكانة وقفع وكان دوان يقول البر هاري ينا دولنا قفن دمجا حتى وكتا بفاك المنزلة وقد اجتمع عليه طلاب العلم masu neman ilimi daga wurare daban-daban sun yi tsango sun zo wajen ka yan na min ainihi suna kwamfatan ilimin ka wa bihi suna koyi da shi fi khuluqihi wa sunnihi a tabi'unsa da yanayinsa gaba daya kalan wato sifofinsa shimat sifat أمته يعني صفته ومما روي عنه فمما روى عنه أبو بكر بن أبو بكر محمد بن محمد بن عثمان وابن بطة وكان جيب ابن بطة أكبر وأبو الحسين بن سمعون وغيره هذا نجسنا شكل ذلك Thank you. sannan sama da shi ne halin lafiya da kuma mai tarjama ya ce ba mu samu kan gumshen gumshi ba sai wannan littafi ita da suna ko shan da suna da kuma kuma ya fasu to kun san kan malami da ya tsaya ma gaskiya zai iya samun da'awa don haka a ga tashi da mutum bayani ne a kan يلين الله امتحن هذا الإمام كما امتحن الصالحون من قبل أنا الضمى لني يا إكرم تجرب أوى إري إري كما يد وأن تفد وأشيشي إكرم تجرب ورغم الله كانت المبتعية ان بدأ سوزا تبيز قلب قلب alaihi malaman bid'a sarki na lokacin su shiga su bi ana kai cikin annabi wanda san yi silifari salati lokacin halifanci shi wa wazirihi ibn muqilla sannan da wani shaidanin waziri shi ana ce masa ibn muqilla taqaddama bil qadri ala al barbahari tara, sai ya ce a kamo mashi al imam al barbahari Ba su sai nasara a kansa ba ya kauda jike shi wa qubida ala jama'atin min kibari ashabihi amma aka kama wasu manya-manyan ɗalibansa wa kuriru ilal basara aka tafi da su basara an asali suna bagdada ne fa'aqaba Allahu ibn Muqilla ba ibn Muqilla shine jagoran shekantakar ba wazirin alfahim billah to sai Allah shi ma ya kama shi da ukubarsa ala fi'ilihi bisa cin mutuncin sunna da malamin sunna zalika abin da ya auku Ya an ashasa alaihi alqasima billah sai Allah ya sanya kiyayya shi wanda yake ma wazuki wazuki alqahir billah ya fushi da shi wa haraba ibn muqilla ibn mutilla ya gaba za ta yi masa kyau ba sai ya gudu ko zala hul fajir ko kuma al mutilla ya cire shi daga wazicci an mazaraki wata maha shi dari na sannan ya sa aka cinna mai gidan sauta ba sun ba shi suka yanzu aka zuga sarki da shi da sarki suka za su tafi amma sunna ba ba sai Allah ya so mu ji ta kan shi eh. وقبض على القاهر بالله shi kuma القاهر بالله shi ma sai aka biyo ta kansa Allah ya nuna mashi aya aka kama shi an mashi kuke nan ko a shekara ta 322 shi ma kaga da 21 fa aka yi ma aka ci masunna mutunci shekara ɗaya cal ya ƙara shi ma Allah ya ci mashi mutunci kuma ba yi da shi wahu bisa aka sa shi a gidan maza aka ce jatta halinka alifa ya jatta hali wa kuli'a min al aka tsige shi daga halifanci to ba a tsaya nan ba wasu milat ku aka tsintsira idan dinan saudadi hatta salaka jami'an fa'amiya ruwan idan biyun duk suka tsiyaye ya makance kuma ja al-khalifa ta sannan khalifa a mawadi billahi ya zo falam taballil muhtadi'a masu bidi'an nan dai har yanzu suna nan ba su ije makamai ba su hishu kalbar wadi suna buga a wadi din nan suna buwa wutan fitina a zuciyarsa hatta nuri ya ce bagada da Allah ya ma'amin ashabil barbahami na furani sai ya sa aka sanar a kafafen yada labarai aka yi kuwa aka yi shela aka ce duk wasu da aka sani ɗalibai ko almajiran al'imamul Bahari ne ka a ga mutum ne sun wani in aka ga mutum biyu suna tattaunawa ko ma ne ne za su sani ta ji wani inke hani ko fasata su ma suka ja jikin su suka buya makana yanzu libil jani bil garbi ibadi muhawar shi alimamu babbahari ya zan yana jani bil garbi wato kofan yamma kamar a ce ƙofar yamma koma ƙofar gabar jaman ya ɓoye kan shi saboda fitinan fitinannu wato shi filis ke ta rufe majalis Allah ya anshi rayuwarsa a watan rajab shekara ta ɗari uku da ishirin da tara ji ko? ya bar duniya shi ne shi ba an haife shi ne hijira ma ba ta kai ɗari uku ba domin ya rayu sitta wacce tsauna sana ya shekara casa'in da shida a duniya sun ka ɗaya ɗari uku da menene da ishirin da tara sun ka ɗaya da casa'in da shida ai kaga ɗari biyu ne da 'yan wani abu aka haife shi hijira Wakila qila bal asha sab'an wa sabalina a wani tarjamar tasa aka ce ya rayu shekara saba'in da bakwai ne a fakana asima kullihi qad tazawwaja jariyatan kuma a karshen rayuwarsa ya auri wata ‘yar budurwa a sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wami maka ne kai alajan Allah. na ga kakon ruwan gido ne an ce a ƙarƙar rayuwar shi ya abu na budurwa Allah ya kawo tanin wanda mai baya masa ko? Allah ya samu dace wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wato a takaice wannan shi ne tarjama na al-Imam al-Barbahari kamar yadda muka ji a cikin littafin muna fatan Allah ta'ala ya ƙara dace da mu ya sanya abin da muka yi dalilin shigan mu aljanna ba hujja a kayan mu ba insha Allah mu na gaba da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala sai mu yi bayani game da abin da littafin ya kunsa gaba daya daga nan kuma sai mu shiga cikin littafin